yanzu dare ne na talata 27 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da goma ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin Sayyidina Abubakar a inda bayan da Malam ya ƙarƙare bayanai da ya kawo takaitattu dangane da tarihin Abubakar wanda hakikanin gaskiya wannan littafi na ashabul rasul idan aka keɓance tarihin abubakar kaɗai a cikin shi to littafin ba zai iya ɗauka ba to sai malam ya biya tsatsakuro tarihin sahabbai masu tarin yawa a ciki daga ciki sai gabatar da jagoran sahabban a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a da na abubakar to bayan ƙare wannan bayanan da malam ya yi ne muka dacewa da cancantar mu gabato da wannan littafi mai suna asmal matalib fi sirata amir al-mu'minin ali ibn abi talibin radiyallahu anhu wannan littafi na Dr. ali muhammad muhammad as-sallabi littafi ne da yake dauke da tarihin sayyidina ali kadai yanzu aƙalla ka kalli wannan littafin ya yi biyun ashabin rasul tarihin ali ne kadai to malamin ya rubuta haka akan tarihin na abubakar haka umar haka uthman domin dama tarihul khulafa'ir rashidina ne a ciki guda hudu wannan shine na hudun shine sayyidina ali to yana daga ɓangaren tarihin sayyidina abubakar wajibi ne a gabatar da bayani akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi ahadul khulafa'ir rashidin shi sayyidina Ali a wani matsayi yake a zamanin khalifofin nan Abubakar da Umar da Usman kamar yadda muka gabatar a karatun da ya gabata wai zuwa yayi ya share falon shi ko ofishin shi ko lambin shi ya kwanciyan shi duk abin da ya tafa ruwa a musulunci ba ruwan shi Ko ko da shi aka yi mun gano wannan da kyau ku in dai ba da shi aka yi ba to yana cin yana kwanci su musailama suka yi abin da suka yi su ƙulaiha suka yi abin da suka yi su saja suka yi abin da suka yi ku gani wanda wallahi wanda yake da raunin imani ba zai taɓa yadda ya ce sai da na alibun abi ɗalibin, haka ya faru da shi ba ballantana wanda yake da imani cikakke irin na musulunci aliyu da shi aka yi shi ne sai malin yake cewa abin farko da za a fara tattauna shi ne mu baya atu ali li abi bakarin bil khilafa radiyallahu anhuma mubaya'an da shi sayyidina ali ya zo yi ma sayyidina abubakar akan khalifanci to mun fara jin ruwayoyi masu tarin yawa waɗanda ke tabbatar mana da cewa sayyidina ali ya zo ya yi mubaya'a da wuri kamar yadda kowa ya yi mubaya'a da wuri sai dai za mu tattauna wata magana a nan gaba wacce take da alaƙa da wannan mubaya'a da sayidina ali ya zo ma saidina abubakar amma ta tabbata yadda kowa yi haka shi ma ya zo ya yi da sayidina ali aka ci gwamnati aka yi komi mun kwana inda mala yake cewa da riwayat روايات أشارت إلى ali li لأبي radiyallahu anhuma Ruwayoyi sun zo masu tarin yawa. waɗanda suke nuni a kan sayyidina ali lallai ya yi ma sayyidina abubakar mu mubaya'a fi awwalil amr a karan farko kamar yadda kowa ya yi bayan wannan mu mubaya'a da aka yi ta asakaifa wa in lam bi zalika, ko da yake wasu ruwayoyin in suka zo sai dai su yi bayanin wani taro da aka yi na majalisar ƙasa kasancewan sayidina ali minista ne daga cikin ministocin sayidina abubakar to yana wajen taron taron majalisar zattarwa na sayidina abubakar kaga ko bai yi mu baya abu ba abin da zai kawo shi wajen to wasu ruwayoyin in suka zo ba suna ba da labarin mu baya an bane sai dai su ba da labarin wani aiki da sayidina ali ya gwamnati malai ce fa'an ibrahim buna abdurrahman buna aufin daga ibrahim ɗane ga abdurrahman ɗan auf ya ce inna abdurrahman buna auf kana ma umar bin khattab radiyallahu anhu wata rana abdurrahman yana tare da sayyidina umar ɗan khattab sun maƙama abubakarin fa khataban nas kwatsam sai abubakar ya miƙe ya fara ma jama'a jawabi wa tazara ilaihim wa qala cikin jawaban da yayi ya gabatar da uzuri da cewa wallahi ma kuntu harisan alal imara tun da nake ban taba kwaɗayin in zama shugaba jagora akan wani ba Yau man wala laila a cikin yini ban taba ba ko a wani yanki na dare ban taba ba kat ni ban taba sha'awan a ce ni wai watan wata rana zan zama jagora na wani mutum ɗaya daga cikin al'umma ba wala kuntu hara giban kuma ni ban taba kwaɗayinta ba ban taba gogoriyan ina faɗi tashin sai na zama shugaba ba wala sa'altu hallaha azza wa jalla fi sirrin wala a alaniya kuma ban taɓa tsayawa a keɓe na roƙi Allah maɗaukakin sarki ko a bayyane cewa watan wata rana Allah ka bani mulki in zama jagora ba ban taba yi ba ko addu'a bai taba tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare yana roƙon Allah ya bashi mukami ba bai taba yi ba ko a bayyane bai taɓa yi ba walakinni ashfaqtu min alfitna yace ni ina tsoron fitina matuka. wa mali fil eh, fil imarati min raha ni na san shugabanci in ya hau kaina to babu sauran hutu walakin qallattu amran aziman mali bihi min taqa yace sai dai ni na shiga cikin wani al'amari da aka azaman na jagoranci wanda ya fi ƙarfi na wala bud amma babu ko makawa ni ne dai al'umman annabi suka ce zan yi a bisa ƙaddaran Allah wannan harka ba zai wa a yi shi ba illa bi taqwallahi azza wa jal sai da tsoron Allah walau dittu an aqawan nasi alaiha makanil yau yace nasu anna aqawan nas wanda suka fi kowa wanda ya ɗaran man jajircewa da ƙwazo alaiha su ne a kan wannan karagan mulki a wannan matsayi nawa a yau da akwai wanda ya fi ni to shi zan so da a ce shi ke kan wannan kujera faƙabilar muhajirunan minhu ma ƙala nan da nan muhajirai gaba sai suka yi cappa suka gazgata sayyidina abubakar cewa abin da ya faɗi gaskiya ne shi ba mai kwaɗe da gogoriyar neman mulki ba ne wa ma'ata zara bihi da irin hanzarin da ya bayar domin sun san cewa mutum ne mai gaskiya mai aminci mai amana ƙala aliyun radiyallahu anhu wa zubair abubakar na gama jawabi sai sayyidina ali da azubair ibn Al-Awwam sai suka ansa jawabi da cewa ma gudibna illa li’anna kada a harajina minal mashwara ma a harna anil mushawara wa anna nara ababakarin a haƙƙun nasi ba’ada biha ba’ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi suka ce ma ghadibna cin da muke ba mu taɓa samun kanmu a damuwa da illa li anna qad akharna sai dai mu mun samu tsaiko da jan kafa anil mushawara game da tattaunawan da aka yi ma na ƙaddamar da saidina abubakar a matsayin shine khalifa mana suna da baƙin cikin da da su aka yi zama a sakaifatu banu sa'ida wa an nanara mu tun kafin yau in ji sai ali tun kafin yau mun tabbatar da cewa abubakar a haƙƙun nasu biha shi ya fi cancanta da jacewa game da wannan jagoranci ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi bayan annabi innahu la sahibul ghar abubakar shine abokin annaba a cikin kogo annabi bai da wani amini da Allah maɗaukin sarki ya ce thaniyat naini sai shi a kogan su biyu ne duk abin da annabi zai yi da abubakar yake yi to in ba annabi ba wanda za a nema sai abubakar wa thaniyat naini ali ya ce shi ne thaniyat naini wa ina mu lanna alamu bi sharafihi wallahi mun san darajan abubakar wa kibarihi mun san girman abubakar da ƙiman shi da martaban shi wala kada amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sala. hakika annabi ya umarce shi ya jagoranci al'umma wajen sallah wa huwa wahayun wa huwa hayyun annabi yana raye ya umarci abubakar cewa je ka jagoranci mutane wannan aikin da annabi ya sa alama ne cewa in be nan to abubakar ne wannan jawabi ne kai tsaye daga sai na ali ka karanta littafin albidaya wani haya a jizi na shida shafi na 341 isnaduhu jayyid isnadun wannan ruwaya mai nagarta ne karanta littafin khilafata abi bakarin shafi na 67 wani qais al'abadi kala daga qais al'abadi ya ce shahidtu khutbata ali yawmal basara ya ce na halarci jawabin da sayyidina ali ya wata rana a basara ƙala a cikin jawabin fahimidallaha wa athna alaihi ya gode ma Allah ya yabi Allah وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر النبي yi jawabi akan annabi wa ma alaja minan nas irin yadda annabi ya gudanar da mutane thumma qabidahu Allah azza wa jalla ilaihi ana nan annabi yana jagoranci sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran annabin ثم راى المسلمون ان يستخلفوا ابا بكر رضي الله mutane suka yanke shawara babu wanda zai jagorance su a bayan annabi sai abubakar fa baya'u gaba ɗaya al'umman musulmi muhajirai da ansarai suka yi mubaya'a ga abubakar wa ahadu suka yi alkawari na biyayya da kiyaye dokokin Allah wa sallamu suka miƙa wuya akan al'amarin jagoranci gaba ɗayansu wa baya'atu Ali ya ce, Nima ne mu baya a na miƙa cappa na ga sayidina abubakar, wa ahattu kuma na ɗau alkawarin biyayya da yin duk abin da aka ɗora man da ba da nawa gudunmawan ga addini. Wa sallamtu kuma na miƙa wuya abin da aka yi na tabbatar da cewa daidai ne. Waradu al'umman musulmi gaba ɗaya sun yadda da abubakar a matsayin khalifan annabi. wa nima ni ma na yadda wa alamin alkhair abubakar yayi aikin alkhairi ya kyautata wa jahada kuma yayi jihadi hatta qabidahu Allahu azza wa jalla har Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi a haka yake rahmatullahi alaihi rahamar Allah ta tabbata ga abubakar shi yasa in baka yi abubakar addu'a ba ali yayi na kan ma ba a su. cin da kai ɗan tawayen ƙur'ani ne ƙur'ani ya ce walladina ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li na alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim shikenan wannan bayani ka karanta littafin as-sunna na Abdullahi ibn Ahmad juz'i na biyu shafi na uku, rijalul isnad thiqat mazajin da suka ruwaito wannan athari gaba ɗayansu amintattu ne jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya ci gaba da cewa inna aliyyar radiyallahu anhu lam yufarik as-siddiq fi waqatin min al-awqat da dai ali bai taɓa rabuwa da abubakar ba a lokaci daga cikin lokutan khalifancin abubakar kullum suna tare walam yanqati anhu fi jama'atin minal jama'at babu wani taro da aka yi na majalisar zattarwan gwamnatin abubakar face da aliyu aka yi babu wani zaman tattaunawa kowane iri ne ko wani fita jihadi da abubakar ya yi face da aliyu aka yi wa kana yusharikuhu fil mashwara aliyu yana tare da abubakar a fagen shawara da tattaunawa wa fi tadbir umuril musulmin, haka ma wajen gudanar da al'amuran musulmi da aliyu aka yi a cikin gwamnatin abubakar wayar bin kathir wa majamu'a min ahalil ilmi ibn kathir a bayanin da ya gabatar a cikin albidaya wa nihaya da da yawa daga cikin manya-manyan malamai masana sun tabbatar da cewa anna aliyan jaddada bai'atihi ba'da sittata ashhurin ya zo ya ƙara sabunta mamu baya a bayan wata shida min albai'atil ula akan wancan mubaya'an da yayi na farko ai ba da wafati fatima radiyallahu anha a bayan rasuwan sayyida fatima Allah ya ƙara mata yarda shi kanshi ali wannan mubayan da ya zo ya jaddada 'yan shi sai da suka soke shi mun bayyance wannan da kyau ko ba za mu ce komi akan kan sukan da suka yi ba sai mun zo tarihin alin sai a gabato da littattafansa kaji shi kanshi alin da ya ba kwashewa yake da daɗi da sun aka sha wata kwanar ba وجاءت في هذه البيعة روايات صحيحة mala ya ce ruwayoyi ingantattu sun zo da suke tabbatar da ita wannan mubaya'a ɗin wannan bayani karanta littafin albidaya wani haya a jiz'i na biyar shafi mala ya ce walakin lamma waka'at albay'ati thaniya yayin da wannan mubaya'a na ali da ya zo yayi a karo na biyu ai ta kada ba'adar riwati anna aliya lam yubaya qablaha sai aka samu kuskuren fahimta ga wasu daga cikin masu ruwaya da suke zaton cewa wai aliyu bai yi mubaya'a ba a farko wannan ita ce mubaya'an shi na farko wannan kuskure ne to shine sai ce fanafa zalika sai suka kora cewa bai yi ba to amma wal muthbitu muqaddamun ala nafi ƙa'ida usuliya shine mai tabbatarwa shi ake gabatar da jawabin shi kan mai korewa yasa ko tarihi za ka karanta bayan ka ƙware ma mustalawul hadith kana da ingantacciyar aƙida kana da ilimi na abin da ya shafi mustalahul tarih kuma dolanka ne sai ka ƙware ma karatun littafin usulul fiqh karatu kuma mai zurfi Allah ya sa mu dace wannan bayani mala ya ce ga karanta albidaya wa nihaya mujalladi na biyar shafi na arba'in da tara wa hunaka kitabun amma kar a je da nisa bari a yi tambihi cewa akwai wani littafi ismuhu sunan wannan littafin al'imam ala jadalil haƙiƙa wal muslimin al wasiyatu wa shura sunan littafin kenan li Mahmud Muhammad Ali za'ama sahibuhu mai littafin yariya bi annahu yabhathu wa yunshidu alhaqiqa wa yunshidu alhaqiqa yariya cewa wai shi din nan mai bincike ne kuma yana goyen bayan gaskiya walakin sahibuhu lam yatakhallas min almanhaj alshi'i shii sai da shi mai littafin duk dabaran da ya ta yi sai da ya tabbata yana kan manhaji ne na addinin shi'a arrafida masu zagin sahabbai fi tsarhin wa wadda isammi fil asli ta yadda ya rika ɗibo guba yana zubawa a cikin zuma mun gano wannan salon magana ne don aka zo in mutum ya ɗauko abu mai kyau ya haɗa da abin da yake lalatacce ne sai su ce gazance zance amma guba yake zubawa a cikin zuma mun gano wannan da kyau ku. mihiwarin abin da yake son ya tabbatar a littafi magana ne mai kyau amma sai ya kwaso zantuttukan banza sai ya zuba a ciki ya lalata aikin shi gaba ɗaya shine sai mali ya ce wali zalika to da wannan wajabat tanbih dole ne a faɗakar da mutane wa qad ta'arrada li bai'ati ali radiyallahu anhu mutumin ya zo yayi magana dangane da wannan mubaya'a da sayyidina ali yayi waza ama bi anna a haƙiyyata ali radiyallahu anhu bil khilafa ya ce ai ba wanda ya cancanta ya zama khalifa amma ba alim ba qa'imatan alal wasiya cewa wai wasi annabi ya bari a kan cewa ali shi zai zama khalifa ba kowa ba shi yasa idan Allah ya raya mu kai kan tarihin alin sai a zo a tattauna maganin wannan wasiyan da dai suke ta faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau waye fara kirkiran wasiyan zaka ji waye kuma wani mataki shi sayyidina ali ya dauka ga wanda ya fara riya cewa wai wasiya ce aka bari wai shi ya zama khalifa wani hukunci ya yanke mashi zanta ka ji da isnadi tabbatacci Allah ya sa mu dace yasa dama ai ba abin da za a boye komai za a faɗa don kowa ya fahimci inda aka sa mu gaba Allah ya sa mu dace Saniyan bayani na biyu, Ali radiyallahu anhu wa musa musadanatihi li abi bakarin fi hurubin ridda, ga Sayyidina Ali da irin gudunmawan da ya bayar, da agajin da ya kawo ma Sayyidina Abubakar a kan yaƙan waɗannan da suka yarda. Mun gano wannan da kyau ku? Jama'a wajibi ne ana wannan bayanin, dole a rika ɗan tsayawa ana yada zango a yi magana nan da cin nan da cin nan da cin domin ya kamata cin da tarihin abubakar ake to a yi magana a kan su waɗanda suka yardan nan a taƙaice a jin menene malamai suka faɗi sai dai zan so a ce duk abin da za a karanta in har littafi ne wanda yake yana da yawa yana da tsada kuma ba a samun shi nan kusa to jama'a kowa a ya samu ya photocopy ya rike a matsayin dalili ba wani maka karatu da ka in an magana a ce ka je ka duba littattafai in kai mai karatu ne a'a a zo da littafin a karanta kuma kowa ya samu ba wani boye-boye wannan littafin alkamil fitarih na al-mu'arrikh izzuddin abul hassan alibun abi al-karam Muhammad بن Muhammad, بن Ibrahim, بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني wannan malami ya rasu hijiran annabi na shekara 555 ya rubuta wannan littafin gashi wannan a cikin mujalladi na biyu wannan yana da mujalladi tara ne mun gano wannan da kyau ku a cikin mujalladi na biyu makasudin abin da za mu karanta ba ne ma wannan maganin da ya faɗi ba sai dai da ya kawo magana a kan waɗanda suka yarda malam ya ce ƙala abdullahi bin mas'ud abdullahi ɗan mas'ud ya ce laƙada ƙumna ba'a da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama makaman bayan annabi mun samu kanmu a wani hali kidna nuhulika fihi ƙiris gaba ɗaya mu mahallaka laula annallaha manna alaina bi abi bakari banda Allah madaukin sarki ya kawo mana agaji ya mana baiwa da kasantuwan abubakar ya zama jagoranmu waje ma'ana ala Allah nuqatila alabnati makhadin wabnati labunin wa an akula qura al-arabiyya wa da Allah hatta ya'tiyana al-yaqin fa azama Allah ababal Abi Bakr ala qitalihim yace mun hadu gaba ɗayan sabai a wannan lokacin shine yace a jama'ana ala Allah suka ce mu ba za mu yaƙi ba alamnat a akan ɗan akuya wanda yake an haife shi uwar shi da ciki shekara biyu ɗan akuya ɗan shekara biyu don an ce ba za a bayar ba mu ce mu yaƙi gwamnatin labunin ko kuma wanda ga ƙanin shi nan an haifa biyu shekara uku hudu ba a ce dan an hana mu wannan a musulunci mu ce mu yaki ce mun haɗu ba za mu yi ba sannan wa anna akula qura arabiya kuma a waye gada ce mu fita muna rikici imu imu kuma ga munan duk larabawa ne lahajan mu daya kawai don wasu ce ba za su yi abin da muke da tare ba kara ya kesa a rabu da su da Allah wani abu da Allah hatta ya atiya na liyakin su je su nasu za mu ma Allah mu dai da annabi ya tarbiyance mu akan addini mu tsaya har mu mutu a haka fa'azama Allahu li Abi Bakarin alaƙi talihim, sai Allah ya dakar da zuciyar abubakar ya jajirce cewa billahi lazi ko ni kadai sai na yaƙe su kar ku zo din fa wallahi ma radiya minhum illa bi khuttatin makhziya mun gano wannan da kyau ku abubakar abdullahi dan mas'ud ya ce ina maku rantsuwa da Allah ma radiya minhum ba wani abin da abubakar ya gamsu da shi face ya zo da wata irin dabara wanda zai samar ma al'umma da mafita da ba abuwan nan ba da ƙasƙanci ya biyo ma al'umma ƙasƙanci na dindindin da yanzu fa an kada al'amarin zaka da yanzu zaka ba ta cikin rukunin musulunci ba mun gano wannan da kyau ku da yanzu wanda ya ga dama ya bar addini a san da ya ga dama ya bari da ya bari ba da wancan abubakar da aikin da ya ba mun gano wannan da kyau ku wannan bayanan akwai inda na aje za mu zo za mu karanta wannan jawabi akan wanda suka yarda a can cikin tarihin nan na bayanin na ali inda kowa za a zo za a yi mai photocopy na wannan wajen gashi a shafi na 317 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace tumale ya ce ali ya ba da gudunmawa wajen yakan wanda suka yarda da shi aka yi kana ali radiyallahu anhu li abi bakarin radiyallahu anhu aibatan nusfin lahu sai da na ali dangane da gudunmawa na shawarwari da nasihan da yake ma abubakar har ya kai wata buhu guda jingine ma abubakar buhun nasiha ne kun gano wannan da kyau ku duk abin da za a yi to shawaran ali ne a sahun gaba malam ya ce jihar lima fihi maslahatan lil islami wal muslimin na ali yana kawo shawarwari wanda in kowa ya ba da shawara sai ga an karkata kan na ali domin a cikinta akwai maslaha ga musulunci da musulmi ala ayi shay'in akhar akan koma menene ومن دلائل الساطئة على إخلاصه لأبي بكر wannan yana daga cikin dalilan da suka ƙara tabbatar da cewa sayyidina ali biyayyen da yake ma sayyidina abubakar biyayya ce ta gaskiya da ikhlasi wa nusuhi lil islami wal muslimin kuma nasihan da yake yi yana ne domin ci gaban musulunci da musulmi wa hirsihi ala lihtifadi bi baqa'il khilafa kuma yana wannan ne saboda khalifanci ya tabbata wa ijtima'i shamlil muslimin kuma haɗin kan musulmi ya tabbata ma ja min mawqifihi fi tawajjihi abi bakar radiyallahu anhu bi nafsihi abin da ya tabbatar da wannan shine irin jajircewan da na ali yayi a lokacin da abubakar yi nufin zai fita da kanshi ila zilqissa zuwa ga zilqissa jama kun ga matsalan abin da ya samu musulmi ko har aka iya zuwa aka zauna aka yi ta masa ƙarerai ana cin mutuncin sahabban annabi ana faɗan abubuwan da ake faɗi a kansu shi ne jama'a ba su ma san tarihin sahabban nan ba mun gano wannan da kyau ku yadda zan yi tambaya a nan me ake nufi da zulkissa a nan duk wanda ya iya faɗi ya jawabi akwai kyauta za a yi maka kyauta mai gwabi a wajen nan ka faɗi akwai tukwici duk wanda yake tsoron Allah yake sa ranar kiyama ya dace da aljannatul firdausi in ya sani ya faɗa kaga dai a nan garin da nan zaria kuna daga al'umman da ake yaba ma wajen karatu da binciki amma bincikenku da karatunku mafi yawanci ba ku binciken tarihi mai zurfi sai dai kawai ce hulasa don za a je a mai yaran islamiyya barazana mun gano wannan kyau ku medul kissa ba shi ba ne ba musailamatul kazzab ba ne dul da ka faɗa wannan littafin ne niyan gobe za a je a siyo maka a Kano kyauta alkamil fit tarih ko mun gano wannan da kyau ko to bari ku ji gashi a cikin wannan mujalladi na biyu a shafi na 318 yace dhikru khabar tulaiha al-asadi batan tulaiha al-asadi kowa ya san tulaiha mun karanta tarihin tulaiha anan wani barde ne wani jarumi ne na gaske وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة شينا دقا قبيلة بنو أسد ني ابن خزيمة قد تنبأ shi wannan tsalaiha ɗin ya zama annabin ƙarya fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a rayuwan kun gano wannan da kyau ko tun annabi na dare jama'a mafi yawancin aikin abubakar fa aikin annabi ne ya ƙarasa shi wannan tsulaihan ba ƙaramin taƙadari ba ne a zamanin annabi kawai zama annabin ƙarya da fa musulmi ne sahabin manzan Allah ne fa amma daɗin al'amari tsulaiha kamar yadda makaranta a tarihi ya komo musulunci kuma a musulunci ya rasu kuma a fagen fama ma ya shahada fawajjaha ilaihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya samu wani jarumi dan uwan shi sai ya cinna mai shi ya tura shi mai suna Darar buna azwar Darar Buna azwar amilan alabani asad annabi ya tura shi ya zama shine kantoman ruko a kabilan banu asad kabilan su tsalaiha kenan jika ka zama tare da su kai za ka jagoranci al'amarinsu wa amarahum bil qiyami ala man irtadda kuma ya umarce su waɗanda ya tura tare da shi darar akan cewa su tsayo su kula matuƙa da waɗanda suka yarda fadha ufa amr tulaiha suka je suka yi abin da ya kamata sai al'amarin tulaiha ya fara ja da baya hatta lam yabka illa akhdahu har sai da ya zama ba abin da ya rage mutulaiha sai dai kawai a a ritsa shi a kama shi hannu kaman kazan kuku saboda sun yi abin da ya kamata jarumai ne ba wani barazan da zai zuwa masu sannan malamai ne sun je sun karantar da mutane mutane suna ta tuba suna komowa addinin musulunci har sai da aka waye gari al'amarin tsalaiha al'amarin shi gaba ɗaya su kurkuci kama shi kawai ya rage to ana nan sai shi dirar ya ritsa shi wata rana fadarabahu bi saifin a bainan jama'a ya daga takobi ya caɓa mai tsara ya fihi shay'an sai takobin bata huda shi ba to kaji ɗan taurin farko kenan mun gano wannan da kyau ko kaji ɗan taurin farko kenan shi yasa duk wanda ya ci tauri to kai hankali kaji mai gidanka wani makiyin annabi ne fazahara bainan na sai labari ya cika mutane annas sila la ya amalu fihi cewa makami bai cin shi fakathara jam'uhu sai mutane suka dawo mashi kuma daga nan sai jama'a suka yi mai gayya da yawa wa matan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya rasu wahum ala zalika mutane suna nan a haka suna ta bin tsalaiha kina ta ƙara samun gayya fakana tsulaiha ya ƙulu tsulaiha ya kasance cikin jawabin da yake yana cewa inna jibrila ya ni." wai mala'ika jibril yana zuwa wajen shi wasa ja'alin nasil akadib ya jawabai na saja'u ga mutane ƙarere daɗin baki wa ya amurhum bi su sujudi fi sala sai ya kasance yana umurtan cewa in ma za su yi sallah to amma kasi Wai waya ƙuli yana cewa inna allaha la yasna'u bi ta'athiri wujuhahu me Allah zai da buɗa ma fuskan ku kura da kuke yi na ruwan Allah da wani buɗa ma kanku kura sai sai sallah an turbada kai a cikin ƙasa wa taqbih adbarikum shay'a da kuma kawo ku koma kuna wani gohu me Allah zai da gohon ku uzkurullah kai ku ambaci Allah ubudu ku bauta mashi ƙiyaman a tsaye ila gairar zalika ya hana ruku da sujjada gaba ɗaya da abin da aka yi kawai zai ka tsaya tsaye kawai ka addu'a shi ke waya cikin musulunci shi ma zai ya gina shi mun gano wannan da kyau ko wata bi'ahu kathirun minal minal arab da yawa daga larabawa kawai sai suka bar bin annabi sai suka koma bin talaiha asabiya saboda ɗan karen ƙabilanci mutane za a san cewa wane ɗan unguwansu ko wane ɗan yankinsu ko wane ɗan gidansu ko ɗan ƙabilansu bai da gaskiya amma sau da ƙabilanci kawai shi kenan sai a ce tuku namu namu ne ko da kutarun bawa ne a addinin kai wasa tare za ku shiga wuta Fali فلهذا kana a أتباعه min asadin wannan ya sa mafi yawancin mabiyan Tulaiha sun fito daga ƙabilansu ne na Asad wa Gatsufan da ƙabilan Gatsufan والطيئي ti'i da kabilan ti fasarat fuzara wa ghatufan ila junubi tsayiba sai aka samu kabilan fuzara da kabilan ghatufan sun tafi kudancin sun kafa sansani a cancin da nan sun yi rida kuma abin na damun sai su kwashe ina su ina sai su koma can kuda da madina suka zauna wa qamati ala hudud aradihim sai su ɗi kabilan suka zauna a can gefen ƙauyukansu su suka matsa gaba wa asad su ko kabilan asad asalin kabilan su talaiha din da samaira'a suka koma samaira suka zauna wajtama'at absin wa tha'alaba bun sa'adin wa murra bil abrik sai aka samu kabilan abs da kabilan tha'alaba bun sa'ad su kuma suka je suka zauna a wani waje da ake ce mashi abrik minar rabiza a dabdar rabiza ne wajtama ilaihi nasun min bani kinana suna zuwa suka zauna sai wasu da suke rida da kabilan banu kinana wannan duk a zamanin annabi ne fa sai suka yi cincirundo sai suka je suka zauna tare da su a rabiza din falam humul, bilad sai garin yi masa kunci kun wannan garin yi masu ba faɗi saboda suna dab da teku mun fahimci wannan da kyau ko ta yi sai suka rabu gida biyu a firka firqatun bil abrik sai su wasu bangare suka tsaya abrik ɗin wasarar firqatun ila bil sai wasu bangaren sai suka tafi bil sunan waje ne sai suka zauna mun fahimci wannan da kyau ko wa amaddahum tulaiha bi akhihi hibal to shi tulaiha duk gidansu jarumai ne in kana son ka gane jarin jarantan shi shi to in ka so ka iya cewa ka taba karanta tarihin Iliya dan mai karfi jarantan Iliya da jarantan wargaji da gijigiji da da gogaji ne ko ne to ka haɗa su waje ɗaya to sai ka ce tsulaiha kenan akwai lokacin da aka je yaƙi khalid ibn walid shine komanda lokacin shi tsulaiha ya tuba ya musulunta to farisawa sun yi sansani rumawa sun yi sansani a wani waje ga barikinsa can sai khalid ya ce abin da yake so yana san waye zai je ya shiga cikin tsakiyan inda generals ɗinsu janar-janar suke taro suke tattaunawa tsakiyan barikin a fagen fama sansaninsu ya je ya juwo labarin me suke yi ya dawo kuma in so samu ne ya kamo mutum ɗaya daga cikinsu ya zo mai da shi don ya mai ƙarin bayani daulai ya daga hannu ya ce wannan abu ne mai sauki ya lallaba ya tafi shi kadai ya je laɓe ji labari tsab da zai juyo ya fito sai ya kwance ingarman dokin shi kwamandan yakin gaba ɗaya sai 'yan tsaro suka gan shi sai suka biyo shi a hanya ya bige guda uku sai ya laɓe ɗayan ya zo yana duru-duru ya bi shi ya durmushe shi ya ɗaure shi ya hau kan dokin ya kawo mu Khalid ya ba halin labarin duk abin da ya ji ya ce ƙarin haske kuma to a tambayi wannan ya haƙe ne sai ka karanta tarihin shi jarumi ne ba ɗan ƙarami ba shi yasa ya wahalar da su abubakar za ka zo ka ji tarihin shi mun gano wannan da kyau ko shi yasa an kana karanta tarihin abubakar sai ka karanta wannan don da yawa in ana labarin na abubakar sai su ɗauka wani dukunkunannen tsoho ne a zauri haka suke ɗauka abubakar ɗin nan ko kuma ce wani malamin zaure ne ko wani malamin allo haka mutane suke kallon abubakar fa Diya na ke tana abubakar ya wuce nan ina fatan mun gano wannan da kyau to shi wannan ƙani na tsoleha hibal shi ma jarumi ne to sai tsoleha ya ɗauke shi ya tura ya ce je agaza mu waɗancan mutane zauna tare da su fakana alaihim wa alaman ma'ahum minal a addi'ili sai ya zama yana tare da su da duk wanda suke tare da su daga di'il wa layth wa mudlaj duk kabilu ne fa na laraba da suke riddafa suka mai da annaba hannu agogo baya wa arsalu ilal madina to lokacin da ya gama kafa sansani annabi ya rasu to da suka sun yi ƙarfi sai suka ibo 'yan bushara kun gano wannan da ke ku abinda nake ta muku ishara ku fahimta in kuka yi ƙarfi ko to makiya za su riga amfani da 'yan bushara sai su ingizo su cikinku sai su ta muku illa ƙarƙashin ƙasa ba ku sani ba domin za su duba cikinku suwaye makwaɗaita suwaye masu kaza suwaye masu kaza sai su ta bathul fitina suna ta yaɗa shubuhohi shubuha shubuha shubuha a cikinku kanku farga sun raunata gininku kuma gano wannan da kyau ku shine sai tsalaiha da shi da wancan ɗan uwa nashi Hibal sai suka aiko zuwa garin Madina na sala ga wanda za zo su nuna mutane kai a watsar da al'amarin sallah wa yamna'una zaka kuma su hana zaka shine irin wannan sun karfi sai su ce inda kuke harkan addini da komai a bari a daina majalisi a daina zuwa a daina activities a daina komi wannan duk ta ne ba irin na yan bid'a ba ta haɗitat ne irin nasu kakka taba raba ɗaya biyu ka san ana aiki da kai ƙarara ko ba ka sani ba su maƙiya suna aiki suna samun dama kan irin wannan su ba za su yi ba kuma ba su bari a yi ba sun ja wannan tungan sun rusa ma annaba aiki to kuma sun turo wanda suka yi saura a madina kuma su daina sallah kuma su hana zakka kaji asalin inda aka samu mani'uz zakata kenan ba kawai mutuwan annabi ne kawai ya sa mutane kawai suka hana zakka kai tsaye ba akwai wannan amma tare da makircin su tsalaiha waɗanda suka yarda suka daina sallah ta ji tare da makircin waɗannan suka turo 'yan bushara cikin madina ba ana ta yada abubuwa faƙala abubakarin shi ne abubakar ya ce mai abubakar ya ce gobe za mu isa mu ji menene yake faɗi allah ya saka mai da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum